This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurara Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da kasancewa tare da ku a shirinmu na yau Alhamis sha tara ga watan Disamba shekara ta 2024 da fatar an shekara lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da Zara Fage da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa tare da ku. Kafin ku ji abin da muke da shi ga Zara da kanin labarai. Shugaban hukumar leƙen asiri na Amurka ya isa ƙasar Qatar domin yin wata sabuwar tattaunawa akan yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin Isra'ila da Hamas a Gaza. Kotun kolin Amurka ta yanke hukuncin sauraron karar da kamfanin da ke da manhajar TikTok ya shigar na hana dokar tilsa sashi siyar da manhajar. Wani rahoto da cibiyar ƙididdiga ta ƙasa a Najeriya ta fitar ya nuna cewa sama da mutane miliyan biyu ne aka yi garkuwa da su a cikin shekara guda. kanin labaran kenan jiya shugaban kasar najeriya bola ahmed tinubu ya gabatar da kasafin kuɗi mafi girma ga majalisar tarayyar kasar da masu kula da lamura ke cewa a gani a ƙasa. talakan najeriya ba lokacin da ya tsinci kanshi a cikin kunci da azaba kamar wannan lokaci idan aka gama wannan gangar ba zai ƙara jin wani abu da ya shafi kasafin kuɗi ba sai wata shekara To akwai bambanci ne tsakanin kasafin kudin da shugabannin gwamnatocin kasashe kamar Najeriya ke gabatarwa da na kasashen da suka ci gaba. Babban bambanci shine in ana so ya kawo ci gaba a ƙasa ba wai kurin kasafin kuɗin ba ne dole ne a yi tunanin menene ya kamata a yi a cikin ƙasa domin ya taimaka. Sai kuma shirin domin iyali da ke bibiyar waɗansu daga cikin shirye-shiryen da muka gabatar a wannan shekara da ke karewa amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga zara da halin da duniya ta waye gari. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Shugaban hukumar leƙen asiri ta CIA William Burns ya isa ƙasar ƙatar a jiya Laraba domin yin wata sabuwar tattaunawa akan yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin Isra'ila da Hamas a Gaza. tare da buƙatar kuma kubutar da isra'ilawa kusan ɗari da mayakan hamas ɗin suka yi garkuwa da su bonds zai gana da jami'an ƙatar kamar yadda wasu kafofin yada labarai suka rawaito sannan akwai yiwuwar za a iya cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a ƙarshen makon nan Dani da Non, jakadan Isra'ila a Majalisar Ɗinkin Duniya ya shaida manema labarai cewa a yayin da muke ci gaba da tattaunawa kan yarjejeniyar sakin mutanen da hamas ta garkuwa da su muna fatan za a iya cimma matsaya kan yarjejeniyar kafofin yada labarai sun bayar da rahoton cewa za a iya kulle yarjejeniya a matakin farko na tsawon kwanaki 45 zuwa 60 tare da sakin mutane kimanin 30 da aka yi garkuwa da su da kuma musayar fursunonin falasdinu Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya gana da shugaban kungiyar tsaro ta NATO Mark Rutte da shugabannin kasashen Turai a Brussels a daidai lokacin da Ukraine ke kokarin karfafa matakan kariya daga sojojin Rasha. Gabannin tattaunawar Rasha ta sake kai wani hari ta sama a cikin dare a Ukraine inda gwamnan yankin Chakaski ya faɗa ta kafar Telegram cewa sojojin saman Ukraine sun kakkabo jiragen Rasha marasa matuƙa guda goma sha uku. ya ce babu wata barna da makaman suka yi a yankin yayin da gwamnan kamalyanski shi ma ya ce sojojin ukraine ɗin sun kakkaɓo jirage marasa matuka biyu a yankin ma'aikatar tsaron rasha ta sanar da cewa ta lalata jiragen ukraine guda biyu a yankin belgorod tare da wani mara matuki a brinks da kuma wani a yankin cox A jiya ne kotun kulin Amurka ta yanke hukuncin sauraron karar da kamfanin BitDance da ke da manhajar TikTok ya shigar na hana dokar tursasa shi siyar da manhajar kafin ranar goma sha tara ga watan Janairu. Alkalan ba su ɗauki matakin gaggawa akan buƙatar ta TikTok ba. Kamfanin dai ya ɗaukaka ƙara ne akan hukuncin da wata ƙaramar kotu ta yanke. Kimanin Amurkawa miliyan 170 ne suke amfani da manhajar TikTok. Majalisar Dokokin Amurka ta zartar da matakin ne a watan Afrilun da ya gabata bayan da shugaba Joe Biden ya sanya hannu a kan dokar. Ma'aikatar Shari'a ta Amurka ta ce TikTok tana barazana ga tsaron Amurka saboda manhajar na samun damar yin amfani da bayanan miliyoyin Amurkawa inda TikTok ta ce ba ta da wata barazana ga tsaron Amurkan. TikTok sun nemi kotun da ta dakatar da dokar inda suka ce ya sabawa kariyar 'yancin faɗin albarka albarkacin baki a ƙarƙashin kundin tsarin mulkin Amurka. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kada yi nisa nan gaba kaɗan zara za ta sake shigowa da ƙarin labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotannin namu da batun kasafin kuɗi da shugaba tinubu ya gabatar ga majalisar tarayya jiya na naira tiriliyan 47.9 da ya yi wa lakabi da kasafin farfadowa. A hirarsa da wakilinmu na birnin Kano Mahmud Ibrahim Kwari, Dr. Gazali masanin tattalin arziki ya bayyana cewa akwai abubuwa da dama da za su sa kasafin kuɗi ya iya yin tasiri tsakanin al'umma. A cikinsa hadda biyan bashi da za a yi na naira tiriliyan goma sha biyar da dugo takwas to kaga idan ka lura shi wannan kasafin kuɗin na dubu biyu da ashirin da biyar akwai gibi saboda gwamnati a kasafin kudin ta tsara za a sami gibi na biliyan goma sha uku kuma ka san shi a kowane kasafin kudi masana tattalin arziki suna yin harsashen wasu abubuwa na tattalin arziki da za su faru misali ana sa ran shi wannan kasafin kudin idan an yi shi hauhawar farashin kaya za ta faɗo zuwa kashi goma sha biyar cikin ɗari kasan yanzu hauhawar farashin kaya kashi 34.6 to ana sa ran shekara mai kamawa zai ragu zuwa kashi goma sha biyar cikin ɗari sannan kuma ana sa ran shi ma dala canjinta za ta faɗo daga naira dubu ɗaya da ɗari bakwai za ta iya faɗowa zuwa dubu ɗaya da ɗari biyar harshashen kenan ana harshashen kuma za a fitar da mai ganga miliyan biyu da dubu shida kullum a wannan shi kasafin kuɗin sannan kuma akwai wasu wurare da gwamnati take sa ran ta ba da karfi domin a samu sauki a samu ci gaban tattalin arziki musamman maganar tsaron nan maganar tsaron nan ta hana noma ta hana mutanen ƙauye jin daɗi ta hana kasuwannin ƙauye su ci gaba wannan shi ya ja wa tattalin arzikin nan na kasu sosai kuma ai kaga shi kasafin kuɗi ita majalisa aikinta ne ta tabbatar cewa an yi aiki da kudure-kudure na tattalin arziki wajen bibiyarsu, su da tabbatarwa cewa masana'antun gwamnati da hukumomin gwamnati sun aiwatar da shi wannan kasafin kudin. Sai dai a cewar masu rajin shugabanci nagari a Najeriya babban kalubalen kasafin kuɗi a ƙasar shine galibin 'yan ƙasar ba sa gani a ƙasa sosai. Kwamar Kabiru Sa'idu Dakata, daraktan kungiyar Kaja masu bibiyar yadda gwamnati ke kashe kudaden jama'a ya fayyace dalilan hakan. Talakan Najeriya ba lokacin da ya tsinci kanshi a cikin kunci da azaba kamar wannan lokaci. Domin a lokaci irin wannan zai ji ku 'yan jaridu kuna ta faɗa an gabatar da kasafin kuɗi an ware kaza an ware kaza an ware kaza. So wani lokacin idan aka gama wannan gangar aka je ta majalisa a ce a an cusa kaza an yi kaza an kara kaza 'yan majalisa sun ce su ma a sa kaza aka gama wannan hayaniyar so ba zai ƙara jin wani abu da ya shafi kasafin kuɗi ba sai wata shekara baya ganin abin a ƙwaryar cin abincin shi wannan kuma shi ya sa al'ummar kasa suka cire fata a kan duk wani harka da ta shafi kasafin kuɗi. Me kuka fahimta cewa ya sanya ana tsintar kai irin wannan yanayi na kamar an da zancen kasafin kuɗi ya zama kamar bikin shekara-shekara. Abubuwa ne da yawa, ɗaya daga ciki shine so da yawa hasashen da ake na inda za a samu kuɗaɗen hasashe ne wanda an san kawai fata ne amma ba za a iya nasara ba. Misali, za a ce za a haƙo gangan mai kimanin miliyan biyu da ɗoriya. Shekara da shekaru ana wannan fatan amma an san ba a yi. Abu na biyu shine ko da Dan abin da aka samu din sakin kuɗin domin gudanar da manyan ayyukan domin su taimaka wa al'umma wannan shi ma ba a yin shi yadda ya kamata sannan abu na uku akwai abu da ya shafi cin hanci da rashawa sannan akwai matsala ta shakulatin bangaro da al'umma suke yi kasafin kuɗi idan ka ɗauke kundin tsarin mulkin ƙasa constitution kenan babu wani kundi da yake da muhimmanci kamar kasafin kuɗi amma al'umma sai a sha kulatin bangaro ba a damu da abubuwan da suke ciki ba ba a damu da wa 'yan majalisu kaimi na tarayya domin su tabbatar da cewa sun yi aikinsu na saka ido na oversight function su tabbatar ayyukan da aka ce za a yi ana yin su kuma ana yi masu nagarta su wannan halin ko kula da ake nunawa ba shi ma yana ba da gudunmawa ake ganin cewa kasafin kuɗin baya yin nasara musamman abin da ya shafi manyan ayyuka shekara da shekaru al'umma ba sa gani a ƙasa. Bayan karɓar daftarin kasafin daga shugaba Tinubu, shugaban Majalisar Dattawan Najeriya Santa Gosul Ababio ya ce kasafin shekara ta 2024 da ke karewa zai ci gaba da aiki har watan Yuni na baɗi. Wadda hakan ke alamta cewa kasafin 2025 da aka gabatar ɗin zai fara aiki ne nan da watanni bakwai masu zuwa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka, daga Kano, Nigeria. To a gaida na kwari, ga zara da ci gaban labaran duniya. Wani rahoto da cibiyar ƙididdiga ta ƙasa ta fitar a Najeriya ya nuna cewa sama da mutane miliyan biyu ne aka yi garkuwa da su daga watan Mayun shekarar 2023 zuwa watan Afrilun shekarar 2024 Rahoton ya ce 'yan Najeriya sun biya kuɗin fansa har dala biliyan ɗaya da ɗigo arba'in da biyu ga masu garkuwa da mutane a cikin shekara guda. Rahoton ya kuma bayyana cewa fiye da mutane dubu ɗari shida ne aka kashe yayin da aka garkuwa da mutane sama da miliyan biyu a faɗin ƙasar. 'Yan ta'adda masu ɗauke da makamai da aka fi sani da 'yan bindiga suna haddasa tashe-tashen hankula a yankin arewa maso yamma da arewa ta tsakiyar Najeriya. Rahoton ya ce kaso 91 na garkuwa da mutanen na neman kuɗin fansa ne yayin da kashi biyu da hudu suka danganci manufofin siyasa da ta'addanci da sauran miyagun laifuka. A watan Disambar shekarar 2026 Sudan ta kudu za ta gudanar da babban zaben kasar da aka daɗe a jira. An da shirya yin zaben a wannan wata, amma aka ɗage shi saboda wasu dalilai da suka haɗa da buƙatar ƙarin lokaci don kammala ƙidayar jama'a da tsarin mulki da yin rijistar jam'iyyun siyasa. Ɗage zaben ya ƙara wa'adin gwamnatin riƙon ƙwarya ta haɗin kan ƙasa ƙarƙashin jagorancin shugaba Salva Kiir. Abendengo Akok shugaban hukumar zaben Sudan ta kudu a wata hira ta musamman da murya Amurka ya ce dole ne kasar ta kasance a shirye domin kada kuri'a a makon da ya gabata Nicholas Haysom shugaban tawagar majalisar ɗinkin duniya a Sudan ta kudu ya gargaɗin cewa rashin gudanar da zaɓe na iya sake haifar da tashe-tashen hankula da kuma kawo cikas ga hanyar samun kwanciyar hankali a Sudan ta kudu. Sudan ta kudu ta sami 'yancin kai ne daga Sudan a shekarar 2011. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC Zara Aminu Fage ta karanto. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bayyana cewa nan ba da dadewa ba al'ummar kasar za su gani a ƙasa a ƙoƙarin da gwamnatinsa ke yi na farfado da tattalin arzikin ƙasar da inganta rayuwar al'umma. shugaba tinubu ya ba da wannan tabbacin ne a zauren majalisa yayin da ya gabatar da kasafin kudin shekara ta 2025 na naira tiriliyan 47.9 kasafin kudin da ya dauki hankalin 'yan najeriya a ciki da wajen kasar to ta haka na tambayi professor samuel zalanga na jami'ar bethel a nan amurka abin da ya bambanta kasafin kudin da ake gabatarwa kasashe kamar najeriya da wanda sauran kasashe da suka ci gaba suke gabatarwa sai ya bayyana cewa babban bambanci shine in kamar anan za a yi zancen kasafin kuɗi in ana so ya kawo ci gaba a ƙasa ba wai kurun kasafin kuɗin ba ne dole ne a yi tunanin menene ya kamata a yi a cikin ƙasa domin ya taimaka ma yadda za a yi amfani da kuɗin domin wata rana ko kana da kuɗi idan ba ka yi amfani da shi yadda ya kamata ba ba zai kawo canjin da zai kawo ci gaba a ƙasa ba na biyu a nan idan kamar akwai mutane da aka zaɓe su suna wakiltan wasu a majalisa to sau da yawa za ka samu cewa mutanen da suke wakilta suna da sanin abubuwan da yake gudana suna da cikakken ilmi da sani game da yadda tattalin arziki yake da kuma yadda ake gudanar da harkokin gwamnati to saboda haka idan shi wanda yake wakilta ya tafi can majalisa ba zai iya yin komi kurin kamar bisa ga ra'ayinsa ne shine kurin yake da iko ba domin akwai mutane wanda wata rana sun fi shi ilmi ma ko sun fi ta ilmi ma ko sun fi su sanin abin da ma yake akwai to wannan yakan taimaka masu 'yan majalisan si abin da ya kamata in ba haka ba zuwa wani lokaci can wayanda suke wakilta za su ce musu ba mu yadda da kai ba ko ba mu yadda da kai ba ko kuma ba mu yadda da abubuwan da kuke yi ba so wannan yakan taimaka sosai to amma in an duba a najeriya za ka samu cewa mafi yawan mutane mu ba wai ina faɗan wannan don in raina mutane wayo bane kuma akwai mutanen mu da yawa wanda ba su da cikakken bayani game da yadda harkokin gwamnati suke tafiya wasu su kuma ba wai ba su da ilimin ba ne ko kuma ba su da sanin ba amma saboda yadda kaman ba su da cikakken yarda da ba su da cikakken yarda da 'yan siyasa din domin suna ga kamar koma me suka ce za su yi bisa ga yadda abubuwa suke faruwa a najeriya su masu wakilta kurun in sun je can suna damuwa da harkokin su ne amma ba suna damuwa da harkokin jama'a ba to wannan yana ɗaya daga cikin to akwai wani abin da kake ganin su talakawan da kake maganan nan za su iya yi da irin wannan kasafin kuɗin zai iya yin tasiri a rayuwarsu za su iya yi kuma mutum ya dubi irin wannan tambayan idan mutum zai ansa shi ni sau da yawa nakan ce mutane idan akwai wani abu kamar haka da muke so mu sani sai mu tambaya mu fahimci abin da yake faruwa a Najeriya misali kamar yadda kika bayyana amma sai mu ce akwai wani wuri a duniya inda mutane suka fuskanci damuwa kamar wannan in mun samu sai mu ce to ya suka yi a kuma ya wannan abin ya kawo taimako mutum ya zauna ya duba akwai kasashe da yawa wanda in an tashi ma za a yi tattalin arziki za a yi wani taro kamar a gari gari ko wani abin na wanda jama'a za su ba da ra'ayinsu ba wai kurin. yan majalisa ne da wasu ma'aikatan gwamnati a sama can za su je su zauna su ce to ga abin da za a yi ba wannan abin shine babban abin da ya kamata a yi a cikin wannan kasafin kuɗin ilimi na ɗaya daga cikin bangarorin da ya sami kaso mafi tsoka menene kake gani ya kamata a ba fifiko a wannan fannin ilimin da ake ta samun koma baya a cikin shekarun nan kasancewar ka kwararre a fannin ilimi wannan babban tambaya ne kuma tambayan tana da mahimmanci domin ni da nake magana dan talaka ne kuma inda ba don taimakon gwamnati a lokacin da nake yaro ba iyaye na da ba za su biya mun iya biya mun kuɗi in je jami'a ba amma gwamnatin Najeriya da gwamnatin jihar Bauchi suka taimaka mun na tafi makaranta shi yasa har yau ina tunanin cewa ba zan iya gama rayuwa na ban koma in je yin wani abu wanda zan bada wanda kamar zan taimaka mutane saboda kuɗin da aka kashe a kaina ba to abin da nake nufi a nan shine za mu dubi razayin rayuwar ɗan adam ne a tarihi gaba ɗaya mu ce menene aka iya yi game da zancen ilimi ko da da akwai kuɗi. Ƙwararre a fannin nazarin halayyar ɗan adam Profesa Samuel Zalanga har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na Allah ni ya kamata da government ya duba matan da suke da kokarin nema ya iya ya basu in the form of loan ghana taxes is killing us ba mu cin dollars ghana komai da suke son su yi in suka tashi suka saya sun iya su yi a inganta musu ilimin su. Yadda muka yaye kallabin shirin kenan a kasar Ghana Alhamis ta uku a wannan shekara mai karewa masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Barkamu kuma da ganin Alhamis ta biyun karshe a shekara ta 2024. Kamar sauran kasashen nahiyar Afirka, mata a kasar Ghana suna nuna hazaƙa sosai a fannin sana'a da ƙoƙarin dogaro da kai sai dai sun bayyana cewa sun ɗanɗana su a shekarar da ta gabata suka kuma nemi gwamnati ta sake lale kamar yadda matan da suka hada da 'yar kasuwa hannatu muhammad da kamayya zakariya da kuma wata jami'a da ke aiki a ofishin bada lasisi suka bayyana wa wakilinmu hawawu abdulkarim yanzu mata suna son makeup dinki fashin dunki kenan fashin aha isa in dai aka yaka bude irin babban wuri haka an zuba machines kwai kwararru aka a samu a employ mata without maybe ba wani huge amount of kudi ba kadan dai so ka samu kai ma you should keep yourself busy because in kai ka koyi wannan abu in kai ka pass out kai kuma ka ka bude shago ka employ wani ayyuka dai kamar makeup makeup hakan ga dinki ga sunan dai maybe government kuma ya ce ya sase maybe in machines ne in brushes and makeup ne masifin kiso ne you'd have to maybe pay something small ka zo ka koyo in kai maka pass ka je ka bude shago kai maka kawo wani so wannan kadan kadan na ya help ya help a lot ya bari a bari irin yawon banza ana bin maza ana kwana da su don ka samu wani abu kadan ka zo kana to su matan da ke kasuwa kuma fa su tududu jallin ta bai wuce 10 dollars 20 dollars 50 dollars ba ya ai gwamnati ya taimaka musu ya kamata eh, government ya duba matan da suke da kokarin nema ya iya ya ba su in the form of loan loan da ba interest kudin nan dai da da'a ba ka kai aiki da shi wani kuma an ya ba su in the form of kayan da suke sayarwa misali suna sayar da kayan shinkafa mai kayan konko an ya ba su wannan kaya shi a ba su yanda da su suna biyan shi in gada in daily ne in weekly ne saboda eh, a karfafa jallin mhm. ya zauna mm. kuma ya kamata a waye ma mata kansu mhm. because um, kana zama abin da kake tunani in mai shi ko in babar ya ga mahimmancin abin da yake yi ba mm. aka bar mata su san kamar they are capable of everything sun iya su yi komai komai da suke sun su yi in suka tashi suka saya sun iya su yi shine a inganta musu ilimin su mm. school ya zama balle ghana it's about reading reading me yasa ba introduce aikin hannu kuma cikin school saboda ko dinki yau na iya yin dinki button because of wani course da na yi mm-hmm. a jhs yeah isa in ka develop inda na develop interest da yau dinki nake yi mm. isa so aside technical school su na adult school su na duka introduce wani yeah don kaman JHS ma suna wani abu kaman eh, vocational studies ga home economics da BDT BDT nan kaman for maza ne kai kai carpenter da shi da ma wayan suna yi but i think in ma aka je ss mu ce kin general article science akwai wani vocation ciki mm-hmm. a ce akwai wani abu da So dole ne test to yeah. ss ka ya yi kaman shaidai da ka yi home accounts kawai ss za ka ka yi wannan particular aspect mm-hmm. no it should cut across cut across isa ko ki yi science ma maybe dole ne ki koyi wani abu kaman um, pedicure manicure mm-hmm. ko a ce ki koyi wani abu beauty wani anything yeah, about beauty aikin offices ko ina ya choke ya choke without protocol baka samu aiki isa alaizin kana school kaya an gwada maka yanda ake meet pie cake kaya irin wannan pastries din nan in ka kare in ka je yawo da CV in ka baka samu aiki ba ka ka kafa table ka yi mix pie abinci ne an sai daily hmm. bread mutane na wa kan hasi da shi ya kafin maybe ka zo ka samu aikin gwamnati ya a bar a fitar da wani abu cikin hankalin mutane kamar dole shi ka je aiki office mhm. dole a bar mutane su san kamar abinda ka koyi duka ofisin ka ne abinda kake yi duka shi ya kamata ka and wannan ma yana da ya taimaki um, gwamnati because ya reduce pressure pressure to su kuma matan da ke cikin sana'an da kansu kuma fa wani hanya kuke ganin gwamnati zai taimaka ya improve sana'anku don taxes taxes na kashe mu we are dying duba just um, yaushe ranar monday mm. na je cire kayan airport duty hmm. duty as at 2020 mm. na clear kaya airport customs 150 cities 450 500 cities mm. baka biya ba baka karbi kayan ba the taxes are too much they need to do something eh. Yeah, it's yeah, too much weekend ga yes Yeah, it's too much oh, riga ga kai eh, riba na is not up to 80 cedis girl, riga that's so you sad see? don maybe ka samu riga ga mu doke shi 150 ko 200 riban kai kenan fa amma kudin duty na biya ya fi kudin rigan ma Mm. It's, it's a Isa yana bar business kuma yana very difficult. Ba so misali wish kaman kan dollars kin sai rigan nan misali 50 eh, dollars ko. Ko kai ma 50 dollars. Kaman nan ka 10 dollars ka sai. Amma da ka biya shipping da clearance. Ya kai 30 dollars. which is very bad. Very, very bad. Isa ka sayar da kayan ki sani ba ma duka ne kina kawowa dai kare ba. Mm-hmm. Isa kudin ki ya choke sannan in ba ki take ba kin yi ba ya ka wani lokaci kin yi clearance ki rage kayan saboda a sai. Mm-hmm. Isa ka zo kaga ga kaman aiki kake yi amma aikin bai ci gaba. Like kudin da kake sawa ba shi yake fitowa ba balle ma mu zo mu yi batun riba taxes in ghana is choking it's, it's, it's ghana taxes is killing us ba mu cin dollars ghana amma amma ka jira ka cire kaya an ce maka dola ya hau <laughs> aba ina gaskiya nan ga custom ya ce maka dola ya hau kuma garin ga ba dola muke ci ba shi me shi ce kamar tun da dai ka aiko kayan nan from can ai da dollars kake shi mu ce mobile money muke yi ko bank transfer bank transfer nan kuma cedis muke aikawa don cedis muke cin garin ga ba dollars bai sa ya kamata su duba su yi wani abu airport suna kashe mu suna kashe mu it's too much it's like kind so wani shawara za ku ba wa gwamnatin da matan ma duka da ke sana gwamnati tax in ya rage tax eh like aikin mu ya yi eh, mata kuma su rage cin kudin aiki mm-hmm. kana aiki baka cin kudin sometimes it is tempting akwai abin da kake son ka yi abin da kake si amma ya kamata aiki ya zauna in gindin aiki ya zauna to ana iya a ci komi daga ciki in ba haka ba kullum ka yi ta aiki shi da ba wani na nan maybe yana sadda rigan gariban shi murke shi 50 cedis cire bai gan abu ba ko abin ya fi 50 cedis ma ya kamata ya cire kudin actual rigan ya kare kan riba eh, profit nan ko ya doki ya siye meanwhile baka kai wurin ba isa muna sometimes muna yin certain things above our standards she dame mu ta wani shawara za ku ba wa mata matan mu mu dinga kama kanmu is very necessary kaka ce don kana neman aiki isa ka je a misusing ka a baka kudi ko ka samu wani position wurin aiki no ka iya ka je kai da kanka ka je ka nemi wurin dinki ka koyi dinki kiso ba wani kudi suke karba ba amma inda ka ce lalle lalle aikin office kaga office in kuma kana import kaya ne maybe baka kana ganin kamar wani na aiko kaya from turai kai kuma kana son kai da same thing but you've not met your target yet neme hanyar akra makwalla kin samu the same thing if it's even if it is a replica mm. yana nan great mm. ki duba wanda kudin ki dai kai ki sai ki mm. sayar amma kaka yi beyond your standard kadan kadan kadan kadan to Allah sa ku cima burinku na samun ingancin rayuwa a ƙarƙashin sabuwar gwamnatin da aka kafa a kasar Ghana za mu kuma sa ido kan ci gaban da ake samu a ƙasar da suka shafi ci gaban iyali. Muna godiya ta musamman ga wakilinmu Hawawa Abdulkarim da dukkan wakilanmu da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin domin iyali a wannan shekara ta 2024 da ke karewa. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana mu nufi ƙasar Kamaru domin jin inda aka shekara kada ku manta. Za ku iya samun dukkan batutuwan da muka taɓa wa shirin domin iyali a wannan shekara ta 2024 da ke karewa a shafinmu na intanet Hausa. com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya. Shirin namu kenan a yau amma kafin mai sallama ga zara da tashi muhimman kanin labarai. Shugaban hukumar leƙen asiri na Amurka ya isa ƙasar Qatar domin yin wata sabuwar tattaunawa akan yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin Isra'ila da Hamas a Gaza. kotun kolin amurka ta yanke hukuncin sauraron karar da kamfanin da ke da manhajar tiktok ya shigar na hana dokar tilsasa shi siyar da manhajar Wani rahoto da cibiyar ƙididdiga ta ƙasa a Najeriya ta fitar ya nuna cewa sama da mutane miliyan biyu ne aka yi garkuwa da su a cikin shekara guda. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya kamaru da Chadi karfe uku agogon Ghana abokan aikinmu su shigo da wani sabon shirin. Ga mai sauraro da ya tashi a makare za a iya sake jin shirin baki ɗayansa a lokacin da muka saba fitowa da hantsi ko kuma a mu na intanet VOA Hausa. com za a kuma iya yin tsokaci a shafukanmu na sada zumunta facebook da x yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin da suka hada da zara aminu fage da ta karanto labarai da kuma dadi balawi da ya hada shirin da bada umarni alheri ke cewa allah tabbatar mana da alherinsa ko ni lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri